tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da goma ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida na'am sha ɗaya ga watan februari na'am shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin ayoyin suwatu wafir wannan ne tafsiri na 20 a ƙarƙashin muƙaddima da muke gabatar ma tafsirin bana mai ɗauke da bayanai dangane da abin da ya shafi alkur'ani da kuma illoli da haɗarin da jahilci ke tattare da shi da 'yan uwa sun fahimci waɗannan bayanai da muke kan gabatarwa to za a fahimci cewa mutumin da ya zauna da jahilci to yana cikin haɗari babba yana cikin musiba yana cikin bala'o'i wanda bai san ranar fitansu ba to hannu ɗaya kuma shi muke hannunka mai sanda cewa mutumin da duk yake son ya fita daga cikin musiba da bala'i da haɗarin jahilci to zai rike alƙur'ani ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne kaɗai za su fishe shi daga wannan musiba da ya saka kan shi ko aka sa shi a ciki. Isa ya zama wajibi da dukkanin al'umman annabi in dai ka yarda annabi ne mai gidanka annabi ne manzanka annabi ne madobin duba rayuwa da addininka to lallai ka matsi alƙur'anin da manzan Allah ya zo da shi ka fahimci alƙur'anin a bisa fassaran annabin da almajiran shi na farko sahabbai da almajiransu tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa a cikin wannan addini to za ka fita daga cikin duhu da musiba da azaban da jahilci yake maka laila naha kuma ka farga ba jama'ar an muna fahimtar wannan da kyau ko yasa hatta kowace irin harka ta duniya to ba a yi da jahili kuma jahili bai da kaso 'yan duniya da kansu ba su baka aikinsu na 'yan duniya sai ka kawo shaidan kayi karatu idan ba ka yi karatu ba sai dai su baka aikin wahala sai dai su baka aikin da za ka gajiyar da jikinka kuma ƙarshe su rika baka abin da bai ta kara ya karya jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko kowa ya miƙe ya yi da gaske ya nemi ilimi ya nemi ilimi ƙur'ani yana cewa mu nemi ilimi wahayinmu na farko shine a yi karatu ita wannan al'umma al'umma annabin ƙarshe al'umman annabin rahama takenta shine ilimi shi yasa mu'ujizar annabi mafi girma mu'ujiza ce ta ilimi Allah maɗaukin sarki ya raba mu da jahilci Allah ya taimake mu fahimtar da mu ilimi kuma mu aiki mai kira zuwa gare shi idan ba manta ba cikin bayanan da muke son gabatarwa dangane da abin da ya shafi haɗarin jahilci mala ya gaya mana akwai wani jahili da malamai suka raɗa ma suna da cewa jahilin murakkab jahili murakkabi to haɗarin wannan jahili murakkabi ga al'umma haɗarin shi ga addini haɗarin shi a karan kan shi a azama min khatar jahilil murakkab albasir Allah ya fi haɗarin jahili basiri shi jahili duɗɗum yayi da shi bai san komai addini ba ba karambani ya shiga cikin harkar malamai ba ba zai shiga harkar ilimi ba don ya san bai da ta cewa a ciki amma shi ko jahili murakkabi wanda ya fara koyon karatu ya gudu ya fara koyon karatu bai tsaya ya fahimta ba saboda ya raina malamai da jahilin da an fara koya mai karatu malamin shi ya tafiya ko ya bangare ko ya mutu ma'ana bai ƙoshi ba ilimin bai samu ba ko ilimin ya samu bai san yadda ake da'awa ba to haɗarin da zai saka al'umma ciki haɗari ne ba ɗan ƙarami ba ina fatan mun gano wannan da kyau ko a ɗauko jahili an gan shi da siffa na malamai a ce an bashi shi shi zai riƙa ma al'umma fatawa wajibi ku tabbatar da su ya raba ku da manzan Allah baki ɗaya wanda bai san manzan Allah ba bai san ilimi ba siffance ta malanta kaɗai da kuma gado amma bai san karatu ba yasa ba a ba jahili wanda bai san alkur'ani da sunna ya rika magana a gaban malamai ko a gaban ɗalibai ko a gaban gama garin al'umma Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imani da suka ce shi wannan jahili morakabi haɗarin shi yana bayyana ta fuskoki guda biyu alwajihul awwal fuska na farko أن الجاهل جهل المركب يضلل الناس shi wannan jahili murakkabi to duk abin da yake yi ba a barin jahili murakkabi jama'a magana wata kwata ko da matan shi in zai magana wallahi sai batar da shi na ƴaƴan shi wallahi sai batar da shi jahili murakkabi zai cutar da makota zai lalata kasuwanci zai haifar da musiba a bayan gari domin duk abin da yake batar da mutane yake li annahu yafti bi ghairi ilmi domin duk in ya bude baki zai magana fatawa yake ba da ilimi ba li annahu yajhal shi bai san ilimi ba jahili ne ko kuma yana kallon ilimi bai bai mun gano wannan da kyau ko yana ganin al'amara bayan da suke ba wa ammal jahilul basir fa innahu Layu yudalliluhum shi jahili dudum wanda bai saka rigan malamai ba shi bai bata da kowa to ba wanda ma zai matse shi ji fatawa a hannun shi an gano wannan amma shi jahili murakkabi malamai suka ce shi sojan gona ne yana sako rigan malamai sai a ce la ga ko kuma shi jahili ne amma bai koshi da karatu ba sai su gemu ya ce la ga saboda alkyabba da gemu da kaza duk wannan siffofi ne na mutanen kirki malamai to kuma ya fito an gano wannan da kyau ku to jahilai basiɗai da jahilai murakkabai irin shi idan yana magana ba za su gano abin da yake faɗi ba da shi dama wancan makaho ne duɗin. an gane wannan ba zai fahimci abin da ake gaya mai ya hankali akwai kwalabe da ƙayoyi a gaban shi ba to shi kuma wannan jahili murakkabi to shi kuma yana da dindimi kun gano wannan da kyau ku ga hakiya ba gani yake da kyau ba sai dai yana ganin haske kaɗan in ka kawo riga zai ce koriya ce wannan koko kaza bai gane abubuwa to amma da haka yake san ya tuka masu hankali masu ilimi a cikin motan ilimin kun gane bambancin jahili basiri da jahili marakkabi ku shi ya ɗan gani kaɗan amma bai tantance al'amura to in zai magana to batarwa zai batarwa zai kwata-kwata yasa idan a gano wani ya fara karatu bai kware ba bai fahimta ba ya bari to ba a yarda ya magana cikin mutane kwata-kwata banda ɓanna ba abin da zai wajahi na biyu annal jahil jahalul murakkab ghairu qabil litta'alil shi jahili murakkabi bai yadda ya ji akwai a mai karatu ba ba zai sauri malamai ba sam shi ya graduating daga karatu daga ilimi ya yaya ya ɗauka karatu koyon ɗinki ne yaro ana saka da koya mai ɗinki kafan shi na fara iya taka keke da sai ta zare kawai sai ogan shi kwana biyu ga baya ganin shi a shago sai ɗauka ko rashin lafiya ne ko sun yi tafiya ne ko zama makaranta ne ko wani dalili cikin dalilan rayuwa ya hana shi zuwa yana shan kwana a wani layi a wata unguwa ko dai wannan unguwan ko sai ga wane wane da zaya shike ne shi ma ya zama wa ogan kai daga gaga, bai san a yi ni ɗinki nawa za a iya karɓa a sallama mutane sun girma da arziki ba ya shigo harkan da haɗama riga uku zai iya haɗawa sai a zakara kuma yake duka a zuwa karɓa yau zai wahala ya iya ba da guda ukun da zai iya a ranar saboda ya kai mutum tara daga haka sai zama cikakken mai saba alkawari ya a duk wani tela hukunci da irin wannan hukunci jahili ne murakkabi a harkar mai bai tsaya ya koyi yadda ake yi ba ya ake hudu da mutane ya ake kaza ya ake kaza ke sa sai sai keke biyu ɗaya a gida ɗaya a shago kullum ka zo shagon shi a kulle haka ne ko ba haka bane yana can yana ma wasu Sun ka bai tun gaba ka hakuri yana alƙawarin ƙarya to haka ji wanda ya shiga wannan sana'a ta mu ta karantarwa bai ƙware ba bai goge ba yana da kan shi malanta to sai abubuwa manya-manya sai su zo mishi abun farko da zai fara yi shine ƙoƙarin baƙanta malamai a idanun jahilai domin sai ya kore jahilai daga farfajiyan malamai sannan ne za a fahimci malantin kun gano wannan da kyau ku ya sauki malam wani ya ci mutuncin wani babu gwani in ba shi ba ya ishe ku dai da kun karanta wani littafi na adabin hausa ruwan bagaja da ake maganan malam zirki kaga da suka je suka sami malami ya tara wasu jahilai a wani ƙauye ba abin da ya iya sai mu da hammata nan kaɗai karatun ya ƙare min ya fara. haka ne da malami fitacce sananne rabbani ya iso garin me ya faru da ya ga ɓannan da wannan maɓannaci kaga yana da ɗan wani karatu shi ba jahili ne basiɗi ba mutanen ƙauyen ne jahilai basiɗai su koma da hammatanin ma ba su kai ba shi ne ya kai to amma shi ya san ma da hammatani saboda haka shi ne shi jahili ne murakkabi ga ilimi ga jahilci sun kwaɗi an yi dalotin ilimi da jahilci zai shawo wannan fitacce hamshaƙi gawartaccen malami da ya zo sai ce masarki wannan mutum ba ba malami ba ne ban da ɓatarwa da sharri ba abin da yake haifarwa a garin na a kore shi ko a hana shi kuma sarki kaga jahili ne basiri zai iya gane malami zai iya gane wanda ba malami da aka yi shawara ya ka ce to haɗa su muƙabala mana wanda ya ƙwara wani sai shi ya ci gaba da karantarwa a hana wani shi wancan jahili murakkabi ya ce yayar wannan shehin malami ba ya ce shi ma yayar aka sa rana aka share kofan fada sarki da mutanen gari da kowa aka hallara tun da jijjifi wannan jahili murakkabi ya iso fage ya zauna malami uban malamai daga can ɗalibai suka riga ɗibo littattafai ana fitowa daga masaukin shehin malami baƙo ana zuwa ana ajiyewa a fage ya ce aka fito da filin wani da su sani da su samara kandi da su ce wasu ma bai ma san sunan su can sai ga malam ya zo ya zauna da yawai ga ya kalli sarki ya kalli jama'a ya kalli shi ce kai dama tuntuni ka sauke waɗannan ba kake son za ka ja da mu malaman duniya ba ke da da ranka kai daɗe rashin kunyan ƙananan malaman nan har ya sawa ku gare mu waɗannan littattafan a kawar da su gefe don harkar da aka kawo da littafi aka ce da ka za a yi to an shiga karatun malam zurfi ku gano wannan da ke ku duk karatun da aka ce da ka za a yi wannan karatun bai daɗa da karatun zurge ɗan muhammad mun gano wannan da ke ku hannunka ne sanda kawai sai shigo fage ko sai wani abu haka ya zana a ƙasa ya ce me wannan malamin shara ce ya ce ka yaka shara a garin ku ya ce tunu ara ya ce duba da kyau ne ya ce lan ara dama ba su ake haka ba ko dai lan ara ko nu ara ko ra ba haka ba ne haka ra bai fa taba jin ran ba sai ranar ya jira bai taba jin nu ara ba sai a ranar ya ji Nan aran ma bai santa ba sai ce to menene ce ka ban gaji ya ce na ba su to sai ga so jahilai ba su ɗai su ne alƙalan wa zama duk harkar da aka sa jahili ko farauta aka tafi in jahili majahulin kare ya sa baki ya haramta dabban da aka kama jama'a ku leƙo wa hango da Allah wannan bai kama da tsiwon wata daren fari ba kani da Allah ne a hakan karatu da tsiwon wata daren fari ɗan da na gaci haka ne haka ne malami uban malamai kafin sarki ya magana shi kuma a cire bangaren ne na ya bar da ta tafa shi abin da ya so a zauna a yi tuwa-tuwa a yi rashin gaskiya ya ja nashi shi ma malam ya ja nashi don dama abinci ya zo nema suna yake nema yanzu kaga wannan jahili ne murakkabi da ya tara wannan ƙauye da yake masu batar da su kuma bai yadda wani malami da ya san addini ya zo ya shiryar da su ba ku ji musiban da aka shiga babba Ya sa malam ya ce shi jahili murakkabi zai karɓan ilimi bai yadda da malamai ba daga kan shi ya ƙare li annahu ya take da annahu alimun domin yana ƙudurce cewa shi malami ne laisa bi hajatin litta'allumi bai buƙatan ya nemi ilimi ya je ya tsuguna gaban wani malami a koyar da shi wa huna mumkin al-khatar bainama jahilu jahalu basitin li qawlihi yajri annahu la ya'lamu shi jahili basiri ya san ba shi ba malami ba ana cewa zuwa koya maka zai fa innahu qabilun lit shi yana yadda a karantar da shi ne ya san kullun zai fa'idantu wa rubbama yas'a bi nafsihi min ajli an yata'allama zai gara kafafin shi je da kai wani sai ya biya kuɗin abin hawa a ɗauke shi a kai shi makaranta don ya koyi sarrafu an gano wannan shi ko wanda ya fara koyo ya naɗa kan shi malanta awa malam ai ba ma wanda isa malaman ma zagin su yake cin mutuncin su yake yi duk inda ya san ɗalibi in ya je zai koyi karatu mai amfani a wurin daƙile shi yake don kar a gano wallan shi muna fahimtar wannan da kyau faƙala to da wannan ne malamai suka ce annasu arba'a a duniyan nan gaba ɗaya mutane mutum hudu ne ɗauki masallacin nan duka mu duka da nake zaune a masallacin nan maɗauka mu ne duniya A ga duniyan nan bi ma'ana masallacin da mace mutum hudu ne kamar yadda aka je lahira gida nawa za a kasa na gida uku akwai a asabiquna sabiquna wanda suke can aljanna BIC can firdausa ta manya akwai asabu da meni waɗanda kuma suke daga club daga waɗancan inda suke to an kulla aljanna nan daga nan sai asabu shimali su ma in sun je gida biyu suke akwai wanda suke darakil asali can inda manyan matsiyata suke da kuma wanda suke yan sama sama ina fatan mun gano wannan da kyau to haka duniyan nan malamai suka ce a jalo arba'a mutanen duniya mutum hudu ne na ɗaya shi ne alimun wa yadari annahu alimun malami da ya ƙoshi da ilimi hamshaki ya san cewa shi fa malami ne fa haza kamilun tasawwuduhu wannan ya cika ku sa shi jagoranci karantar da ku yi muku limanci ya ji jagoranci sallan idi da juma'a ya jagoranci sallar jana'iza da duk wani abin da yake da alaƙa da ilimi da rayuwar al'umma to lalle a saka shi mun gano wannan da kyau ko saboda shi malami duk abin da za a yi sai da shawarar kuma shi za a saurara shi ɗaya saboda shi malamin ne asani mutum na biyu alimun shi ma malami ne wala yadari annahu alimun shi bai ma san shi malamin ba to haza gafilun shi wannan gafalalle ne yana da ilimi amma yana da rasala yana da ilimi yana da karatu ya ke matakin malanta amma kuma yana taɓa gada-gada an bayyance wannan da kyau yana yin tuwa-tuwa yana yin abubuwan da ya saba ma ilimi da addini da mutunci yana aikata abubuwan da ke taɓa muru'a shi wannan malami ne amma zafi wannan sai ya ce fa nabbahuhu ku faɗakar da shi ya gane darajar da ya ɗauko a kan shi ya gano matsayin shi da darajar da Allah ya ba shi ya daina wasa da wannan kiban da Allah ya mashi an gano wannan da kyau ku malami ne ustazi ne masani ne a ga yana shiga hudun yan duniya an gano wannan da kyau ku wannan kalmar dole ne magana a kanta domin wani sai su ɗauka in muka ce malami ya shiga harkan 'yan duniya wani sai a ce a to ai ga profeso isa alfantani ya shiga harkan 'yan duniya a harkar mulki ba harkar 'yan duniya ba ne dama harkar mu ne mu malamai abin da yake daidai yake kuma allah ya baya sa'a in allah maɗaukin sarki ya taimake mu yi nasara sai ga a borno ma an tsaye da wani malami ya amsa yoba ma wani malami ya karɓa. da 'yan duniyan an ba su mulkin sun sace kudin kasar sun rikita ƙasa ana ta kashe-kashe ana ta rigingimu ana ta kaza to a jarraba malaman a gani jama'a mun gano wannan da ke ku a jaraba su a gani babu wani dalilin da za a ce wai malamai ba za su yi ba a kano in wannan ya gama tsaye da wani malami cikin malaman kana ga daurawa na a tsaye da shi a tsaye da abdalla gadon kaya a tsaye da dattawana dattawana dattawana tsaya su yi a gani ga ɗaya daga cikin malaman nan ibrahim khalil da ya tsaya a tsaye da shi mana a gwada a gani shin da an jarabta 'yan boko zalla almajiran sarauniyan ingila sun lalata ƙasa to malamai su shigo dama harkan tasu kalmar siyasa kalma ce ta larabci ko 'yan duniya naku sunanta dimokuraɗiyya ba wanda ya hana dan malami yana da ilimi yana da addini zai shiga siyasa ba wanda ya hana shi ma kalli yadda ka san ba ɗan siyasa a Najeriya shi kadai ake gaji abin da ya sa na shigo da wannan maganan a yanzu kada wani ya ɗauki maganar mu ya ce malami ya shiga harka ya zama ga falalle sai su riƙe wannan wajen nufi ta zage zage haka ne ku ba wani dalilin da jana na shi shiga ba wannan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mu dai muna nan a masallaci na uku jahilun akwai wanda ke shi bai da ilimi wa yadari annahu jahilun kuma ya yi da ilimi fa haza mustarshidun shi wannan mai nema a faɗakar da shi shirya yake nema arshiduhu malamai ku riƙe hanyar shi ku shirya da shi an gano wannan na hudu jahilun shi jahili ne fa na yankan shakku sannan wala ya dari annahu jahilun kuma wallahi bai san shi jahili ba ne ina mu kan shi kallon wa malami da wasu yara da wasu 'yan mata suna ce mashi malami ana kalla ya malam ba shi ne karafin yan iska ba wai malamin za ka lishe ce mashi ya malam ba fa malamin ba ne kun gano wannan da kyau ku aha to shine sai yake cewa fa haza Mari'un wannan kangararre ne faturukuhu wallahi kowa ta kan shi in ba haka ba sai ya kai ta kiyama daga tunkari irin wannan jahili murakkabi gara a ce trailer ta ɗauko da kwan maudula ta bi ta kanka inda imani aljanna za ka wannan ko in ya dafa ka wallahi bai tsira kai ko ina sai a jahannama an gano wannan malai ce wa huwa sharrul aqsa wannan jahili murakkabi shine sharrin waɗannan karkasuwa guda uku wa yusamma al-jahil al-murakkab alladhi yakunu jahilan wa yadda'i annahu alim shi sunan shi kenan amma yana da awan cewa shi malami duk wani abu na malanta za ga yana baza diga yana matsa gaba gaba su malaman ma suna baya baya ana malam suna almajiri an gano wannan da ke ku amma shi kuma kullum kokari yake in ma ba ya adiresin shi da malanta ba to rigima za a yi an bai bayyana da ke shi malami ne wanda yake da ilimi in ka ce mishi ma ne ilimin ma za ka kokari yake yi ne na ci ana neman ilimi ina fata mun gano wannan da kyau bari ku ji alfa to ba ku ji ba <laughs> ina ba ta bin gano da kyau amma in jahili murakkabi da kace mashi alfa zai ce a na mu ne manyan malamai Allah ya sa mu dace mala ce wala ya arifu qimata sihha babu mutumin da ya san darajan lafiya illa man zaqal marad sai wanda ya taba rashin lafiya in dai ka taba rashin lafiya ka san amfanin lafiya jama duk mutumin da bai san amfanin lafiya ba bai cikin precaution da zai raba shi da ni shiga cikin cuta zai bar ɗakin shi sauro ya shiga zai zauna cikin sanyi ya rika fataniya da ruwa mura ta kama shi abubuwa iri-iri da zai sa cikin matsala zai je shiga saboda bai san amfanin ne lafiya ba amma wanda ya san amfanin lafiya gare shi to zai riga ɗaukan matakai kuma ya san darajar lafiya ina fatan kuna gane misalin da malai ya yasa wala ya arfi kimatan nur illa man wa fi bula ba wanda ya san darajar haske sai wanda ya fada cikin duhu mun gane wannan da kyau ko sai da wannan ne waɗanda ba saba ɗana daɗin ban'e ba an bayyana wannan da kyau ko suke suka mummu yan ban'e ba san kiman haske ba saboda dama su a cikin duhu suke jama'a in ba ƙasa an shiga cikin ruɗani ba a ce wai hasken wuta da 'yan ƙasa za su yi amfani su sana'a su samu kuɗi a sa masa haraji a samu haɓakan tattalin arziki na'am wai a haka ne a ce wai an ware wasu unguwan talakawa mai ɗan injin nika mai ɗan keken ɗinki mai ɗan kaza za samu abin da za su yi. su ba su da wutar waɗanda ba ruwansu da wancan kawai kallo suke da gem su kuma a kai masu wutar kai najeriya ana rayuwar ƙarya a bar wuta masu walda su yi su samu kuɗi gwamnatin tarayya da ta ja da ƙaramar hukuma su an haraji to ko ibadan da ake da hasken nefa a masallatai da sauransu ya ishe su kaɗai a wajen Allah addu'an da za a riƙa musu amma babu duk inda ka ga haske to janareto ne ko sola yasa idan aka zo ana cika baki cewa za a samar da tsaro in sai ƙarya ne me yasa ba ku tsara talauci ba wutan nefa kaɗai ya gagare ku a ƙasan da ake haƙo man fetur a ƙasan da ake haƙo zinari da iskan gas a ƙasan da ake da arzikin noma da yawan jama'a a ƙasan da ake noman koko da waye da waye da waye da waye duka kun kasa tabbatar da wutar lantarki ga 'yan ƙasa kuma a yaudare ku a cewa za a samar da tsaro me yasa ba tsare ku daga wancan duhun ba wanda ba sai an kashe kowa ba ba sai an yaƙi kowa ba ba sai an yi duk wani abin da yake ba daidai ba kuma ku yadda a kai yaudaran ku don ba ku da lissafi wuta wannan ba za a samu maku zama cikin aminci ba in ba za a iya samar da wutan ga kowa ba ku bi masallatai da wajajen ibadun da kuka yadda ku sanya musu hasken solar mana al'umma nan kuna fahimtar wannan ku gaskiya wannan al'amarin da ya kamata a magana ta ba daidai ba ne waya wannan ba za ka iya cajin ta ɗakin ka sai ka kai inda na 'yan kasuwa ta biya kullum sai karya maka tattalin arziki daga ne daga cajin waya wannan ba daidai ba ne Allah madaukin sarki ya sauwa wala ya arfi qimatal ma haka ba wanda ya san kimar ruwa illa man atsasha sai wanda ya taba shiga cikin gagarumin kishi ka taba samun kanka a cikin sahara hmm? a ga ramadan da mu shiga yau kowa zai gane muhimmancin ledan ruwa Allah ke mu dab da shan ruwa haka babu wanda ya san kimin ilimi sai wanda ya taɓa ketawa ta haɗarin jahilci shi ne zai gane wannan da Allah ba ku san kimin kuɗi ba me yasa kun keto ta talauci ka je mai duguri ka je zamfara je ka wajen nan nan birnin gwar da yankin neja ka tambaye su da Allah ne kiman zaman lafiya saboda su sun keto bala'in rashin zaman lafiya je ka filistin je ka afghanistan je ka iraki je ka syria waɗannan za su gaya maka darajar zaman lafiya sun taɓa samun kansu a yanayi na zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan sun samu kansu a yanayin tashin hankali da yaƙi jama'a mutumin da bai kimanta malamai bai kimanta ilimi jama'a bai san amfanin ilimin bane bai san bala'in jahilci an gano wannan da ku bai sani ba ne allah maɗaukin sarki ya samu dace haka wala ya arfi ƙimata ta'ami illa man masa hujjo ba wanda ya san ƙiman abinci ya wanda ya faɗa tarkon yunwa wala ya arfi ƙimata al'amni illa man asaba wal khawf ya ga samu wanda ya fara cikin tsoro shi zai ga maka ƙiman zaman lafiya da kwanciyar hankali idan la ya arfi ƙimata tauhid ba wanda ya san kiman tauhidi wa fadlit tauhidi da falalan tauhidi wa taqiqut tauhid da kuma yadda tauhidi take illa man arafa shirk sai fa wanda ya san me yake shirka ba wanda ya san kiman sunna sai wanda ya fada hadarin ne bid'a haka ka ta kimanta ba wanda ya san darajar aure sai wanda ya fada cikin ne gwagwarci ake cewa mun gano wannan da kyau ku shi ne wanda ya san ƙima wannan yanzu misali mutumin da matan shi ɗaya yana zaune lafiya lau ta gudu sai wata uku ba tare wannan da aka tambaye shi ya san ƙiman aure zai ga maka aure ana nan ana nan sai Allah madaukakin sarki ya sa ta dawo to zai kare da ta gudu na'am Matan ga ko ba ta maka komi zaman da take a gida kaɗai ya isa an gano wannan da kyau ko darajar da take kare maka ake kallon ka a matsayin mai iyali ya ishe ka tsare maka gida da kula maka da kayan gidan da yaran gidan ya ishe ka daraja Ka fito a ce maka mijin wanci matan wani cikin ya isa jama'ar annabi kuna fahimtar wannan yanzu wanda bai da mata zai samu wannan daraja ta wai ma ana maganin daraja goro na da wata daraja kuwa na ku kiyaye sun sa akwai yaro wanda shi yanzu ya kama shekarun da zai zama a yi aure shi wannan yaro sunan shi in ana maganin gwagwani kakka sa shi a ciki don sai ka zalunce shi akwai wanda ya kai shekarun aure talaka ne futuk bai da yanda zai auren shi da kanshi ma sai da dabarbaru da shi wannan qur'ani ya ce ya jira sai Allah madaukakin sarki ya ta shi kada kuskure ya ce zai aure aure ba na shi bane abin da aka ɗiba mai shine rike azumi da kyau da kula ta azumi idan azumin ya gagara bai mai maganin jaraba ba to sai ya ɗauko yau ya azumi gobe ya sha an gano wannan da kyau ko in ma yau ya azumi gobe ya sha ya ga abin ba zai yiwu ba to kwana biyu ya azumi ya kwana ɗaya ya huta in ba zai yiwu ba to ya rage abinci ɗaya ya rika cin abincin safe ta biya ba duk goro na in gwagware suka yi yawa a gari ai musiba sa muke son a sauƙe yanayi mutane su samu kuɗi arziki ya yaɗu cikin al'umma ko ba a rage min komi ba 'yan matan nan da samari da zaurawa kowa zai aure ina fatan mun gano wannan da kyau yasa muke son a ɗauki ɗawainiyan mutane su yi karatu kuma su samu su sana'a Allah zai rage mana fitintunan nan da musulmin nan da ake ina fatan mun gano wannan da kyau a waye gari a ce duk yaron da yake shekara ashirin an mai aure ba inda zai zama ɗan iska yaro na kai shekara sha takwas ya isa zaɓi ko shi na sai mai aure ga jefa ƙuri'a ga kuma ni ga mata isa duk mutumin da bai da mata aka zo zaɓe aka ce zo ka zaɓe mu za mu ba ka kuɗi ka ce a abinda za ka ba zaɓe ne zan zaɓe ka ka ba ni shine ne man aure zan ba ka ƙura'a kuma ka bani jari da wurin zama kun gano ne da kyau ko in da wannan to akwai in babu kuma to babu Allah madaukakin sarki ya samu da shi jama'ar annabi wannan ta taƙaitawa iya bayanin da zamu gabatar kenan dangane da shimfida da sharan fage na tafsirin bana mu gane haɗarin jahilci to ga maganin haɗarin alƙur'ani za mu karanta da sunnar manzon Allah dama muna tafsiri ne a ƙarƙashin ayoyin suratul ghafir a bara mun kwana a aya ta tara za mu tashi a yau da izinin Allah aya ta goma cif a inda Allah madaukakin sarki yake cewa na أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قال الله تبارك وتعالى cikin wannan ayar Allah madaukin sarki yana cewa innal ladina kafaru kun waɗannan kafiran da ake ta wa'azi ku zo ku ba Allah ku zo ku imani ku musulunta ina dauna a ranar tashin alƙiyama, to Allah madaukin sarki zai masa shela annida malamai suka ce huwal kalamu min ba'idi daga nesa za a kwarara masu kira kai arna kai yan wuta ina wuce mushrikai annida kenan min ba'idin daga nesa can za a kwararo masu kira ita ko almunajatu alkalamu min qaribin magana ne kusa da kusa ana an tattaunawa ina fatan mun gano wannan da kyau su ba munajati za a yi da su ba kwaɗa masu kira za a yanzu Allah za ka kwala mu shugaban ƙasa kira eh za ka kwala ma gwamna kira za ka kwala ma shugaban ƙaramin hukuma kira yanzu za ka kwala ma sarki kira to ko limamin kan kai mai mutunci sa an taya mai kira ba su da mutunci su mun gano wannan da kyau ko a walam yubayyin Allah ta'ala man yunadihi Allah madaukin sarki bai bayyana mana wane ne zai kira su da wannan kiran ba sai dai malaman tafsiri suka ce min ƙibalin mala'ika wani mala'ika ne cikin mala'ikun Allah Allah madaukin sarki zai ne umarni ya zai yi masa irin wannan kira wa zalika inda da kulihim na wannan zai faru ne a lokacin da za a ingiza kafiri cikin wuta wahum yamqutuna anfusahum fi zalika alwaqt a lokacin suna cike da fushi da ɓacin rai da jin haushin kansu da kansu misali kullum aka zo aka zo na zaman tasirin nan za a gama tashi Allah ya ba mu lada kuma zan nan da kai ake ba ta kawo fashi ikon Allah yau da aka zo zama sai wani uzuri ya sa baka nan ko kuma iri da mu zo kake zuwa sai aka yi bakon wani attajiri ya raba mu kowa miliyan ɗari don girman allah idan ka ji labari ya za ka ji ka zai baki za ka ja haushin kanka da kanka za ka ja rashin zuwanka da ma ka sani da ma ka yi ko to shi ne kafirai a ranar kiyama, za su waye gari a farfajiyanta suna matsanancin ƙin kansu wal maqtu huwa ashaddul shi ne ƙi da fashi mafi tsanani فهم في ذلك الوقت عند دخولهم النار يبغضون أنفسهم بغضا شديدا za su cikin su ba ganin bature irin shi ya ɓaci ya ɓaci ya ɓaci ya naushi kan shi ya maki kan shi ya jawo talbijin ɗin shi ya fasa ya jifa da wayan shi ana yi ko ba yi wannan haukan ba shine kafirai suke sa ya ɓace ba ba ran tashin alkiyama sai sun irin wannan birgima sai sun irin wannan bori din saboda sun ga samu sun ga rashi ɗauka suke yadda suke manya a duniya ma a lahirar ma za su tashi a matsayin manya su to kuma kawai sai su ga ta an gano wannan da kyau ko za su samu kansu cikin fushi mai tsanani haisu lam yatawassalu ilan na najati minha ta yadda ba san hanyar da za su tsiratar da kansu ba a yau sun fada tarko gaba kura bayan su yi fa yuqalu lahum to shine a lokacin sai ya ce la maqatul lahi fushin da Allah yake yi da ku yau akbaru min maqatikum anfusakum ya girmi fushin da kuke ma kanku a kanku ba kuna jin haushin asara da kuka yi a duniya ba ku ba Allah ba to tarkon fushin Allah da ya kama ku a yau fushin da Ubangijin ku yake da ku a yau ya fi fushin da kuke yi kaga yanzu wanda yake da kai ke da aljanna yake fushi da kai za ka sa ran aljanna ba ka da rabu isa tun wuri duk mutumin da ya san yana da bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su kada ya kuskura ya saba ma Allah in ba haka ba za ka tsinci kanka a lahira ko kaƙi ko kasu, ko kaƙi ko kasu. kuma in ka tsinci kanka a lahiran nan wallahi al'azim za ka sha mamaki wallahi an hana ka ƙarya an hana ka saba alƙawari an hana ta yaudara an hana ta ha'inci an hana ta saba ma iyaye an hana ta zaluntar iyali an hana ta an hana ta ba iyaka haɗi ta ji ranin ƙin dillinki na zuwa kamar yaro ne na ƙarami a ce in ka ba a hankali za ka girma ya ɗauka ƙarya ko wasa yake mishi ana nan ana nan zai gaishe da gemu da gashi baki yayi ne haka kiyaman nan take ana gaya kamar kaman ba'a kaman ba'a wallah kawai sai ka ji ka kabari wata rana lahi hina tud'auna ila al-iman akbar min maqtikum anfusikum al-yawm fushin da Allah ya maku yake yi da ku fa tirran da ake maku wa'azi ne ku imani kuka ki mun gane wannan da kyau ku wannan fushin da Allah ya yi da ku a wannan ranar ya fi fushin da kuke yi a yau na kun ga samu kun ga rashi an ga an fahimta ba ana wa'azi mutane su ga su bi sun ba to fushin da Allah yake yi da su a wancan ran da ake wa'azin nan har zuwa yau ku ya fi wannan fushin da kuke ɗan jin ai annahu karihu ma da au ilaihi fi dunya min muhabbatillah sun kyamace su so Allah su bi umarnin Allah su bi dokokin Allah a duniya wa abdalu zalika bi ashaddil bughdi ke Allah madaukin sarki ya musanya musu son walwala son shantakewa son sharholiya da kin bin dokokin Allah yau ya ka canza musu su da fushi da damuwa da kunci wa hazal ma'ana aqrab mimma masha alaihi mufassir rahimahullah lamaqtullahi iyyakum fushin da Allah yake muku a yau ya fi fushin da kuke ma kanku is to da auna ilal imani domin an kira ku zuwa ga imani ku zo ku bi Allah madaukakin sarki sun ki annakum ma du'itum ilal iman karihtum zalika wa lam taqtanu bal abghabtumuhu ashadd al bughd ba gani wanda yake masu waji ku bi Allah in masu wazin suke yi a suna ganin abin da ya faru yanzu tsabin so da ƙauna ne waɗanda sun kashe malam albani da malam jafar kawai saboda an so su an so su a kashe su nesa cin su ake malam albani da malam jafar yan siyasa inda suke neman kujerun shugabancin ƙasa ko ta jiha ko suke neman ko ta kujerun sarauta ko minista na'am ba ɗaya tsawon wa'azin da suke nema a so wani kan garewan shi bai kai ya kashe malamin ba amma kangaren shi ya kai ya cusa musu ƙin malamin madadin ya haƙura da ƙiyayyen shi kaɗai to sai ya gayyato wasu ya sa sa a ƙiwa mu ba ma shiri da suwa ne suwa ba ma son su suwa kaza kaza kaza kai da aka gayyato cikin ƙiyayyar kai fa baka san dalilin ƙiyayyen ba wani ne kawai baya so ke jin haushi kai ma ya kira ka saboda sunan ka dodo an fahimci wannan da kyau ko kawai sai ka raka ka bi shi ya sai ce akbaru min maqatikum anfusakum inda Allah yake maku to ya fi inda ku kuke ma ku. Is to the owner saboda an kira ku ilal imani fa tasfuru kuka bijiri ku juya baya ku ifuci to da owner fi duniya ilal iman an kira ku a duniya zuwa ga imani to ubhimad da'i kun ga a cikin wannan ayan ai ba ambaci wanda ya kira mu is to the owner. wa ya kira eh an ɓoye anna da'awatuhum ila al-iman takunu min ar-rusul kiran da aka yi a duniya zai iya wa manzanninsu ne kai da suka yi masu waje suka ke. wata kuna min warasatar rusul zai iya yiwuwa kuma magada manzannin ne suka yi kira wa humul ulama su ne malamai ƙiri da mudu aka rusul فالداعي لهم ليس واهب بل الرسل يدعونهم olama الرسل وهم العلماء يدعونهم كذلك manzanni sun kira an magada manzannin ma sun kira an duk wanda ma aka yi ma wa'azi ya ƙi aka ce ya yi ya ƙi aka ce ya bari ya ƙi bari ranar kiyama sai ya shiga cikin wannan tafiya kun gano wannan da ke ku sai ku yi duk kun dame mu kun ishe mu da surutai yi eh, komi ku ce komi ku ce komi ku ce na rantse da Allah in baka ba akwai ranar ƙin gillanci na mu koma baya cikin aya da ya ce is to the auna ilal iman fatakfurun al'iman an kira su aka ce ku zo ku yi imani suka yi haka ne ku ne imani imani shine al'imanu billah wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharri wa huwa iman kama fassara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina sa'alahu jibril wannan shine imani aiki. a ƙarƙashin fassarar manzan Allah a lokacin da mala'ika Jibrilu ya zo annabi ya mai tambaya ya ce akhbirni anil iman mala'ika ya ce ma annabi ba ni labari ya yake ce mai imani Ƙala, sai annabi ya ce an tu'mina billahi shine ke imani da Allah imani da Allah da yadda Allah shine mai halitta da kulawa da halittar shine a tauhidin rububiyya ka yadda Allah shi ne ya cancanta abota ma kada haɗa shi da kowa shi ne a tauhidul uluhiyya ka yadda Allah yana da al'asma'u wa sifat wanda ba wani wanda yake da irin sai shi in kana da bukata da su ake mai kirari wannan shi ake cewa tauhidul asma wa sifat ina fatan mun gano wannan da kyau to iman da mala'iku shi salon daban littattafai manzanni iman da ranar kiyama imani da kaddara alkhairinta ko sharrinta duk wanda bai bi matakin imanin nan ba da bayanin yadda imanin yake ake son kuma ya ɗauka ya ƙudurci a cikin zuciyar shi ya aike da shi ba tsanin kiyama sai ya shiga cikin wannan ƙunci kamar annabi kun fahimci wannan da kyau su karka ce na su wani ne a kai musulmi ne da kai aiki malai ce almuradu bil imani huna kama zakarat huwa al-iman bi arkani sitta wa kadhalika al lazim an al-iman bi hadhihi al-arkan sai ke saranda ta mi kauya 100% akan waɗannan rukunin imani guda shida لهذا هم دعوا إلى الإيمان الذي في قلوبهم ودعوا إلى الاستسلام أيضا وهو أموال الجوارح kamar yadda ake kira su a kan su imani da zuci zirgi ko aka yin kira su kan su aiki da abin da imanin zuciya yake hukunta shine ayyukan gaɓai wa kafaru bi zalika kulli sai zai kafirce mu wannan duka sai ya saka cikin wancan bala'i ya ce innal lazina kafaru kaga waɗannan kafiran yana dauna za a yi shela a kan su ranar kiyama lamma lahi ku sani fushin da Allah yake yi da ku yau akbar min maqatikum anfusakum ya fi damuwa da fushi da kunci da kuke ciki a yau iz domin a duniya su da auna ilal iman an ce ku zo ku yi imani ku bi Allah wa takfurun da ko kafirci an yi godon duniyan nan da an yi wa'azi da asuba an yi da magariba an yi da la'asar an yi da azhar an yi da kaza an sa a rediyo an sa a tv an sa a social media ba inda ba a sa ba iri da mu je yi ki yau kun fada cikin fushin ne duka yau ba wanda ya isa ya fada tarkon Allah yadda Allah ya da matsiya kun gano wannan da kyau ko wannan aya malam ya cire mana fa'idoji guda shida cikin wanda ya kamata mu ci moriyar fa'idoji guda ɗai ɗai ɗai ɗai har guda shida fa'ida na farko bayanu annal kafirina yubakhuna yawmal qiyamati tawbihan yaziduhum alaman ila alamihim Allah zai kunyata kafirai zai tozarta su zai jefa masu maganan da za su ga damuwa cikin damuwan da ya fi damuwan da suke ciki suna cikin azaba zai jefa cikin azaban da ya fi kun gano wannan da kyau ku tana sa ran ga wanda za ka roƙa ta samu sauki ya ce a ƙara ɗaure ta ɗaurin baya ba shi ke damun ka ba illa a ƙara ɗaure ka na yanzu haka ne ka ne na dukan ka hango babanka ta taho kana tsammanin za ta yi mai tsawo ko ta ƙwace ka sai ganta da dorina ta ko mashi sai ka ƙara mashi kafin ya ansa dorunan damuwan da za ka faɗa ya fi dukan farko shine Allah zai ƙara musu raɗaɗi a kan raɗaɗinsu na baya kenan kafiri bala'in ma tukuna hukuban da zai kunsa a kabari da wanda zai ƙunsa a filin ƙiyama to bata kai wannan da za a jefa mashi a lokacin da za a kada shi zuwa gidan wuta ba sauran fa'idoji guda biyar sai Allah ya mu gobe subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum